Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na cigaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kar mu manta baya shi Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku hira da wakilin Abdulhab Muhammad yayi, da wasu manoman alkama a jihar Bauchi, inda suka fara bayyana mana irin matsaloli da ƙalubale da suke fuskanta, musamman a damunar bana. Kada na ja ku da nisa, ga dai ci gaban hirar. Sai matsaloli da suke zuwa na nature wanda yawanci idan tun da yanzu duk duniya kowa sun akwai ishu na global warming, ishu na zafi. Ita alkama ba ta yawa, umamur yanayi, global warming. Alkama ba ta son zafi. duk inda ka shuka alkama da wanda ya shuka alkama a farkon ko kuma a tsakiyar watan goma sha ɗaya novemba da wanda ya shuka ta a farko ko kuma tsakiyar wata na goma sha biyu disamba da wanda ya shuka ta a farkon ko kuma tsakiyar watan ɗaya january to sai ka samu yildin yansu ya bambanta wanda ya shuka na farko in ya samu arba'in buhu arba'in to wanda ya shuka a tsakiyar da kyar in zai samu sama da buhu ashirin wanda ya shuka a ƙarshen nan ku a january wallahi sai ya yi da gaske iya samu buhu uku so ita tana ita tana da ita weather friendly ne in dai ba za ka yi ta akan lokaci ba to ba abin da za ka iya samu yawa su ne to gaba tuna na ibrahim idris ne shugaban manoma alkama na karamar hukumar nas to ya batun noma da irin matsalolin da yake ku manoman kuka fuskanta ne na wannan shekara mai wucewa mm. a wannan shekara an fuskanci matsaloli da yawa daga cikin matsalolin da muka samu na farko gaskiya yanzu irin da ake amfani da shi a gona yawanci tsoffin iri ne wanda aka yi ta noma su shekara da shekaru so a gaskiya kamar irin su ya kasa sai kasance ko ka noma su idan har a ce maka daga farko da sukan iya baka yil mai yawa yanzu kuma an kai saboda maimaita su da aka yi ta yi an samu abu wasu abubuwa da yawa sun shiga ciki to sai kasance yil ɗinsu ya kasa a fannin iri kenan in ka koma fannin magungunan feshi wanda muke amfani da shi a gaskiya magungunan feshi mafi yawancin da ake amfani da shi yanzu sun zama ana samun jebu da yawa za ka ga manomi ya tara kudinsa ya zo ya sai maganin feshi wanda zai amfani da shi sai ya sai maganin feshi je to za ga mutum ko ka bude gona don magungunan feshi na su suke taimaka mana su rage mana wahalun da ake yi ta wajen noma da hannu to daga zaran kai ka bude gona ka sa kai feshi ka ga feshi bai dauka ba to wallahi wasu kan masu kan hakura da gona sai kuma cututtuka akwai wasu cututtukan da wasu manoma mafi yawanci ba su sanya za su yi da su hakan ya samo asali ne da da in ka lura a shekarun baya ana samun malaman gona isassu saboda manoma ba su da yawa amma yanzu malaman gonan ba su da yawa manoma sun ninnika sun ninninka so ilimin da ilimin da manoma suke da shi a kan harkan gona to gaskiya ya yi karanci wani ko akan yi dukake ne sai ga mutum kawai ya ce wani ya ce masa eh, a ni na yi kaza kai ma ka je kai ka je ka gwada gani to hakan gaskiya na haifar da asara sosai har ila yau abdulhab muhammad ya ji ta bakin shugaban kungiyar manoman alkama ta Najeriya, reshen jihar Bauchi, Muhammad Jula Adamu, inda ya fara da tambayar sa kamar haka. Kowane lokaci dai da yanayin da yake zuwa. Hmm. To idan muka duba noman shirye-shiryen noman da shekarun da ya wuce, hmm. mene za ka ce irin matsalolin da kuka fuskanta? Eh, matsalolin da muka fuskanta suna nan kashi-kashi. Hmm. Na farko rashin isowan kaya da wuri kamar menene kaya kaya infus da ake shukawa din rashin ba da su akan lokaci sannan kuma mun fuskanci tsadan mai a daidai lokacin da muka shuka shi mun fuskanci fetur ya yi tsada duk mutane dai sun riga sun shiga ne sun yi sai fetur tsada abun an yi shi dai ba don riba mai yawa sosai ba ganin haka ne ma ya sa ainihin santarar ban suka ceto. a yadda da aka yi wa balu a kowane buhu a ƙara wa manoman saboda su samu su ɗanyi sikel ɗan wahalce-wahalce tiragirin da suka samu a game da a game da ainihin tsadan kayayyaki da kuma su tsutsotsi istambora da suka zo suke sai ya yi kayi ya yi komai sai shanye sallan sai ganshi su kawai yana tsaye ba zai ido ba to wannan dai an ɗan samu wani magani an fesa wani ya masa aiki wani kuma bai masa aiki ba to wanda suka yi shukan farko kuma su sun yi sikel wannan sun ƙetare sun harvesting sun yanke mm-hmm. masu shukan baya dai su suka fuskanci wannan matsaloli mun kira kuma inshoras sun duba gonakin sun ɗauki hoton gonakin sun ɗauki hoton tsutsotsin da suke addaban wannan matsaloli da muka fuskanta mm-hmm. sannan kuma mun rubuta takarda na complain mun ba su sun kawo mana rikulayin cewa takarda ta shiga hannunsu shine tragilin da muka fuskanta ke kenan mm. rashin samun kayayyakin da za a yi amfani da shi wajen shuka shuken na don saboda noma mm. daga ina ne aka samu wannan saiɓi ko kuma tsaikon rashin kawo su da wuri eh to mu kantin da mu dai muna so a bamu ne daga ainihin wanda za su bamu kayan mana gwamnatin tarayya kasan gwamnati ba za ka ce mata maka dole ba ba za ka ce karta maka ba lokacin da ta ga ta yi niyya a nan ne za ta baka in kana so ka ba ka so ka bari don abu ne na gwamnati kana gani za ka same shi a kwana biyu sai kai wata biyu baka same shi ba kana ga za ka yi shekara baka samu ba a washe gari sai a baka abu ne da bashi da garanti abu da yake hannun gwamnati masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu a Bauchi Abdulhab Muhammad sai kuma june Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. shi ne